ke wannan wannan shigar an daina yayi ki je ki wata shiga sai ka ce wacce za ta je da ku ko wanke wanke to wannan kayan na ai yayi mai kyau ne ai a haka kin san mu saboda son ci gaba na ƙasa da aka samu aka kai da waje don koyo wanka kawai wanka kawai shi na karanta to ai anan ma kafin ka tafi ai kana yin ba wanka ki duk look ba wanka irin na kwaɗi wanda kuka saba fata-fata an kwara ruwa an wani wuce ba to me wanka dai wanka guda ɗaya ne wakin je wani sako kaya dubu wannan me wani irin kaya wannan sabon kaya na ne ma fa gasu nan kuma na yi kwalliya kayan sallar ki ne ko yi mana ga su sababbi masu ku gaskiya kuma san ma ke ke ke ina ce ne a ina ka san ne ka tambaye ni ai ka san ina to ko abin nan kudu da yake ya baki wannan shigar ba ko abin nan kudu yake baki wannan shigar ba kai tun da ka dawo shikenan ka sai abubuwa kowa ya waye hey stop da Allah ki wani sako ki saka kananan kaya su kama ki zanzan kuma kina tafiya gatsal gatsal kamar mai talla haka ake zo da Allah ke zo jira ki koyi wanka ni wankan nan ina yin wanka yanzu ma kafin fito sai da dai wankan ba wankan shago ba ba wankan shago ba ko wankan suto ki koyi wanka waye waye waye waye waye waye well done well waye waye waye waye ya gari how na, now fine dan ma neman ka nake taifa ya kai na kira da gari gaba ɗaya na samu labari kai landin a ƙasa ina ta neman ka a koya min wanka alaji muna nan da gajaye ka wai ta yi wanka kenan ke ki gode wa Allah fa Allah haɗa ki da waye. ka ganta nan ta koyi wanka ta ki ah. wanka alaji Allah ɗan shafa min kaina a ah, kai ma ina da labarin ka yawa ina da labarin ka Waye, waye, waye. ya ki koyi wanka ni wai kuna wanka wanka wani irin wanka ne wannan wanda ni ban san shi ba wanka kowa ma yana yin wanka fa ni ba wani wanka kai na baro ba ba so na baro garin ba wannan mun yi wai mun yi wai goma da ka dawo nan da na fito ma daga gida kafin in zo nan gurin kawai na nawa na hadu da su duk suke tace min nayi to kayan sallah ta ne ba Allah ba irin wannan ana ga wanka wanka gayu wanka duk layin mu ma akwai wanda ya iya kwalliya ai shine nace kin yi kilin ni na san shi ni dai na wai sai kai da gaske ba <laughs>